وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ذا مدورة أكن درسمنا تفسير القرآن من جرمة أتكين سورة الإسراء كراتم نجيا mun kwana ƙarshen aya ta takwas bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da banu Isra'il da kuma laifuffukan banu Isra'il da irin ukuban da ya biyo bayan waɗannan laifuffuka da banu Isra'il suka yi sun yi laifi na farko Allah ya saukar musu da ukuba mai tsanani suka gamu da yaƙi da kisan kiyashi mai muni suka tuba suka koma zuwa ga Allah al'amurra suka daidaita Allah ya musu togaciya in a hasantum a hasantum li wa in a sa'atun fanaha. bayan sun samu daidaituwan al'amurra suka sake komawa cikin saƙon Allah da gullai laifuffuka Allah ya sake turo musu uquba na biyu na wannan kafiri da ya zo ya karkashe su ya rushe gidajensu ya rushe duk wani abu da yake da amfani gare su ya kama matansu a matsayin bayi ya kama 'ya'yansu a matsayin bayi bayan sun koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala nan ma Allah ya sake daidaita musu al'amuransu asara bukum an yarhamaku ubangijinku yana shirye jikanku wa in uttum ubna Allah ya ce amma in kun koma zuwa ga sabon Allah da kafirci Allah ya ce za mu koma zuwa ga turo muku ukuba da kuma azabtar wannan ita ce ƙa'ida da Allah ya ajiye mu bayi duk yadda kai wani lissafi amsar ba za ta fito ba in ba haka lissafin ya fito ba inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ba yadda za a yi mutane suna zaune cikin aminci suna zaune lafiya hankali a kwance a cikin walwala haka kawai Allah ya sako musu masifu da tashin hankali Allah yake ni bana haka hankalin suna kwance suna cikin walwala suna cikin nutsuwa suna cikin zaman lafiya haka kawai Allah ya hargitsa musu al'amari yaƙe-yaƙe ya tashi masifu su taso fitintinu su taso Allah ya ce ni bana haka ذلك بأن الله لم يقم مغيرا نعمة أنأمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ذلك بأن الله لم يقم مغيرا نعمة أنأمها على قوم حتى الله يكي شي تنتني bai taɓa jirkita ma waɗansu mutane ni'ima da suke rayuwa a cikinta suna cikin walwala suna cikin kwanciyar hankali suna cikin zaman lafiya abubuwa sun daidaita haka kawai Allah ya tayar musu da fitintino da rashin zaman lafiya Allah ya ce Allah baya haka zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qawli Allah bai jirkita ni'ima da ya ma bayi bayan suna cikin ni'imar hatta yi gayyaro ma bi yin har sai sun canza irin yanayin da suke rayuwa a ciki in sun canza to irin yanayin da suka canzan sai kuma su gamu da irin wannan yanayi jama'a mun gane in ma baka yarda ba nan gaba da ka yarda duk dabaran al'umma wallahi yanayin da suke ciki irin wannan yanayin Allah ke musu mu'amala ko kafiri ne ko kafiri ne ya shuka alkama a gonarsa ko shinkafa alkama ce za ta tsiro Allah da zai tsiro mishi da taba kuma ko liman ne ya shuka taba don Allah na son sa da zai tsiro mishi da shinkafa ko alkama ba taba ce za ta tsiro ba yadda za a yi ku shuka sharri ku ga alkhairi wallahi ƙarya ne wallahi ƙarya ne Allah ai ya bada labarin wata alkarya wa daraba Allah masalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان Allah ya ce wa daraballahu masalan ƙaryatan kanat aminatan mutma'inna Allah ya ce ga wani misali da Allah ya buga muku Allah ya ce ku saurara ku ji ƙaryatan wata alƙarya ce kanat aminatan mutma'inna alƙaryar tana cikin aminci ba ta da fargaba na yaƙi-yaƙi ko tashin hankali mutma'inna kuma tana cikin natsuwa don ba ta da matsalan karayar tattalin arziki kanat aminatan mutma'inna ya atiha rizquha ragadan min kulli makanin arzikin wannan alƙaryan yana zuwa cikin walwala a sauƙi Allah yake min kulli makanin ta kowace fiska ko bawar rake aka zubar a cikin alƙaryan wannan bawar rake ya zama hanyar zuwan tattalin arziki ya a cikin arzikin alkaryan yana zuwa mata min kulli makanin ta kowace fa kafarat bi an'amillah wannan alƙaryar sai ta kafirce ma imomin Allah fa a zaƙa libasal ju'i wal khawfi Allah sai ya ɗanɗana ma wannan alƙarya ya sanya mata tufa na tsoro yaƙe-yaƙe hare-hare wal da kuma yunwa kamar wani ne ya ce Allah to yayi aka yi haka yace ma kanu yasna'un saboda irin aikin da suke aikatawa yanzu kun ga yadda yanayin alƙaryan ayya canza kuma kun ji abin da yasa yanayin ya canza to shi Allah haka yi. fa abata Allahu libasal ju'i wal khawfi Allah sai ya dandana ma wannan alƙaryan ya sa mata tufa irin na yunwa aka shiga matsalan abinci walkau ga tsoro kullum ana cikin yaƙe-yaƙe da kai hare-hare kamar wani ne ya ce Allah to me yasa haka ya faru yace bi makanu yasna'un saboda aikin da suke aikatawa aiki ne ce jawa ko ba aiki ba aiki ne Allah bai canza wa mutane sai sun canza ko ka ji daɗin maganan ko kar ka ji daɗin maganan wallahi sai an koma ga Allah a zauna lafiya wallahi sai an bi Allah a zauna lafiya sai an tuba sai an yi istighfari in kuma an gyara take abin zai gyara take abin zai canza mutanen annabi yunus alaihi salatu wassalam azabar da za a musu har ta gangamo za a markaɗe su sai suka gyara suka bi Allah azabar ce ta zo ta wuce Allah ya ce falaula karyatun amana fa nafa'aha imanuha ina ma da za a ce ɗaya daga cikin waɗannan alƙaryoyi sun yi imani imanin su ya amfani su Allah ya ce waɗanda aka yi ta halakar wannan ina su ma da sun yi amfani da wannan damar in ji Allah falaula karyatun amanat ina ma eh? falaula kana qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha Allah yace da a ce wata alƙarya daga cikin waɗannan alƙaryu da aka halakar da su sun kasance sun yi imani fa nafa'aha imanuha da imanin ya amfane su Allah ce illa qauma yunus wadda kawai suka mori wannan daman suka yi amfani da daman mutanen annabi yunus lamma amanu yayin da suka yi imani kashafna anhum azabal kifi fil hayatid dunya Allah ke sai muka dauke musu wannan azabar walakancin a rayuwar duniya ina suna yin imani Allah sai ya kada amma in kaga mutane suna cikin saba ma Allah miyagun ayyuka da ta'addanci kuma sun zauna lafiya annabi ya ce karkara ba ɗayan biyu istijiraji ne rabonsu na lafiya suke ci idza ra'aita Allah yu'ti al-abda ala ma'asihi ma yuhibbu min ad-dunya fa inna ma huwa istijraj annabi yace in kaga mutum yana kan sakon Allah kuma Allah na bashi duk abin da yake so a rayuwar duniya annabi yace karkara karkara ba ɗayan biyu tana na Allah ya shi Allah ya da shi yau za mu kashi a farkon aya ta tara to sai Allah ya ce الْمُؤْمِنِينَ الذين يحملون الصالحات Allah ya ce inna hadal qur'ana Allah ce lalle wannan alqur'ani karatu ya dawo kan alqur'ani Alƙur'ani, babban kulli inna hadal qur'ana Allah ya ce lalle wannan alqur'ani yahdi lillati hiya aqwam ay ila tariqati allati hiya aqwam Allah ya ce wannan alkur'ani yana shiryaswa yana jagora yana nusar da bayi zuwa ga hanya mafi dacewa hanya mafi kololon alkhairi Allah ya ce aikin alkur'ani kenan idan ka sa alkur'ani a gaba gare ka ka yarda ya maka jagoranci wallahi ba inda za ka je sai mafi kololon daraja a duniya da lafiya idan ka raba gari da alkur'ani to ka bi hanyar wahala ya hadi lillati hiya wannan alkur'ani yana shiryaswa yana nusarwa lillati hiya ga hanya mafi dacewa mafi albarka Wai yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna salihat sannan wannan alkur'ani yana bushara ga mu'minai alladhina ya'maluna salihati waɗanda suke aikata kyawawan ayyuka anna lahum ajran kabira cewa suna da babban sakamako ba wani abu da bayi suke da shi a bayan ƙasa mafi alkhairi da albarka irin alkur'ani babu babu ba taɗewa mafi muni da mutum zai yi a rayuwa kamar ya nisanci alkur'ani Allah ya ce wa kazalika auhaina ilayka ruhan min amrina Allah ya ce wa kazalika auhaina ilayka ruhan min amrina kamar haka Allah ya ce kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muka yi maka wahayin ruhi Allah ya ce daga al'amarinmu. Allah sai kira alqur'ani rai rai ina mutum in ba shi da rai ya zama mushi Allah sai ce to alqur'ani rai ne wanda ya rasa alqur'ani wallahi ya rasa rayuwa wadda ya rasa alkur'ani ya rasa rayuwa Allah yake wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina kamar yadda muka yi wahayi wa sauran annabawa da manzanni da suka zo kafinka ka kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai muka yi maka wahayin ruhi Allah yake daga al'amari shine alkur'ani ma kunta tadri man kitabu wani iman Allah yace baka zan kana mai sanin menene littafi ba wani littafi aka saukar kafin alkur'ani wal iman baka san imani ba walakin ja'alnahu nuran Allah ce muka sanya wannan alkur'ani ya zama wani haske na habibihi man nasha'u min ibadina da muke shiryar da waɗanda muke so da shi daga cikin bayanmu duk wanda ya rike alqur'ani ya rike hablullahi albati igiya ce da ba ta tsinkewa ya ahlal kitabi kad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kaseeran Allah ya ce ya ahalar kitabi ya ku ahalar kitabi a kun rasuluna hakika ga manzonmu ya zo muku annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na kun kasiran mimma kuntum tukuna min yana muku bayanin da yawa na abubuwan da kuka ɓoye a cikin littattafanku kuka ki ku bayyana irin sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam irin jefe mazinaci wadda ya taba aure da sauran hukunce-hukunce to gashi manzon Allah ya zo yana bayanin waɗannan hukunce-hukunce da kuka ɓoye wa ya afu an kafi kuma yana kau da kai akan da yawa na abubuwan da kuka ɓoye wadda ba katar su sai an bayyana da su kad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin Allah yace hakika wani haske ya zo muku daga wajen ubangijinku da wani littafi mabayyani wadda yake bayani daki-daki shine alkur'ani ya habibihin labu mani ba a rijuwalahu subular salami da wannan alkur'ani allah yakan shiryar da waɗanda suka bibiyi yardan allah allah ina za ka shiryar da su allah ce subular salami hanyoyin aminci wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur kuma zai fidda su daga cikin dufai zuwa ga haske bi iznihi da izininsa wa yahdihim ila siratin mustaqim kuma zai shirye da su zuwa ga hanya madaidaiciya a wata aya Allah ce fastamsik billadhi unziya ilayka إنك على صراط مستقيم Allah ya ce fasamtik billazi uhiya ilayka kayi riko gam Allah ya ce da abinda muka maka wahayi na Alƙur'ani da sunna innaka ala siratin mustaqim kai dinnan Allah ya ce kana kan tafarki madaidaici kana kan hanya mai kakkiya ba karkatacciya ba wa innahu la zikrul laka wani kaunika ai sharfun laka wani Allah ya ce wannan ƙur'ani shine ɗaukakarka shine mutuncinka shine kimanka wani kaunika shine mutuncin mutanenka wa sulfa tus'alun da sannu za a tambaye ku akan hakkokin sa ranar alkiyama innaka ala siratul mustaqim wa innahu la zikrun laka wa liqaumika Allah ya ce alqur'ani shine darajarka shine darajar mutanenka jama'a mun fahimta shi yasa ba wadda ya ma kansa rashin adalci kamar wadda ya fi tsayawa ya koyi eh. Eh. akwai da yawa da yawa ya ɗau alƙur'ani ya karanta bai iya ba kuma wallahi bai jin wani abu ne don bai iya ba bai ji wai wani abu ne don bai iya karanta alƙur'ani ba duk wata fomula da aka zo da ita a physics za ka warware in turanci ne har jarida kana musu gyara a hausa za ka karanta ka ci mathematics ka ci physics ka ci biology duk abin da ake bukata ka ci amma in ka ɗau ƙur'ani ba za ka karanta layi uku ba sai an kama ka eh, a turanci ba za ka kamu ba a lissafi ba za ka kamu ba a duk abin da ya shafi duniyar ka ba za ka kamu ba amma ƙwarƙani ba ta iya anya anya yalla boy haka ya kamata in dai in dai in dai za ka iya koyon karatun hausa ka iya to ya kamata ka iya koyon karatun alkur'ani ka iya in za ka iya koyon turanci ka iya yalla koyi a tsaya a koyi ƙur'ani in ba ka iya ba akwai matsala in ba ka iya ba akwai matsala amma dai tabbas tabbas akwai rashin ba ma kai haƙƙi rashin kula da haƙƙin kai a ce alkur'ani izu 60 ba ka iya ko izu ɗaya ba izu 60 ba ka iya ko izu ɗaya ba to matsalar bayan kuma mutum bai iya ba kuma yana ganin don bai iya ba ma ba matsala ba bayi jin wani abu a ransa wai don shi bai iya karanta alkur'ani ba duk alkur'ani ba za ka buɗe falle ɗaya ka karanta shi daidai ba a haka kuma yana ganin ya waye mana ubangijin da ya halicce ka yi wahayi ba ruwanka da wahayi kuma ka ce kawai kuma ka ce kawai wallahi kai na cikin duk kai na cikin duhu duk abin da Allah ya halatta maka a rayuwar duniya ka nema ka koya ka yi iliminsa ka je ka koya ka nema ka yi ilimi amma karka yadda ka bar alƙur'ani kuma shi ne a baya karka yadda ka bar alƙur'ani kuma shi ne a baya karka yadda ka bar alƙur'ani shi ne a baya karka yadda ka bar alƙur'ani shi ne a baya alƙur'ani rayuwa ce gaba ɗayanta ta ko ta wace fiska alƙur'ani jagorar القرآن زبورة القرآن تبكي أو من كان ميتا أو من كان ميتا Allah ya ce awa man kana maitan yanzu wadda ya kasance a mace ba rai a jikinsa fa a hayyana ku Allah ke sai muka rayar da shi waje Allah lahu nuran yamshi bihi nas nuran din nan alqur'ani ke da alqur'ani ake rayar da mutane yamshi bihi fi yana tafiya da shi a cikin mutane kamar masaluhu fi zulumati laisa bi karijin mina yi daidai da wanda yake tafiya a cikin dufai sannan kuma ba mai fita ne daga cikin dufai ba sai na shi alkur'ani ka gan shi, alaka da shi kawai na tsara wa mutum albarka kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi kitabun Allah yake wani irin littafi ne an anzalnahu ka mubarakun da muka saukar da shi gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah sai ce mubarakun ne albarka li a ayatihi don bayi su yi dabburin ayoyinsa su lura da saƙon da yake ɗauke da shi wani ya tazakkara ulul albar Allah ta don masu hankali su wa'astu da shi Allah ta littafi ne mai albarka shi yasa kuma ka lura idan mutum ma'abucin alkur'ani ne ka je ka samu irin dattawa da suka shekara saba'in tamanin din nan haka za ka same shi da ɗan hantsi ya ɗauko ƙur'aninsa yana ɗan dubawa ya juye wannan fallar ya karanta ya juye wannan fallar ga an yi tsufan arziki amma a ce ka shekara tamanin ba za ka iya ɗaukan ƙur'ani ba sai dai ka ɗauko jarida haka za ka ga mutum da jarida da ke ke karman yana ta eh ka karanta jarida ba laifi ne, amma baka iya karanta qur'ani ba kuma kauyanci ne abucin qur'ani haka za ka ga shekaru suna shiga sai zai manne qur'ani yana karantawa yana karantawa yana karantawa har kuma rai ya hannu. kuma shi alkur'ani na daga cikin albarkarsa ko shekaran ka casa'in ka je koyansa za ka iya. yanzu wannan makaranta da sumalan ibrahim da sumalan hassan suke jagoranta ba ta wuce shekara biyu ba muka ware wannan bangaren muka ce dattawa ne kawai ake bukata a wannan bangaren daga baya wa'yansu daga cikin masu ɗan karfi a jikin sun shiga amma manufarsa dattawa ne akwai malamin wanda ya yi jikoki da su akwai farfeso a ajin akwai dokto-dokto a ajin kai akwai masu martaba a ajin kafin shiga azumin nan ake gaya mun sun isa suratun nisa'i shekaru sun yi albarka ko basu ba sun galibi duk manyan da suke ajin galibinsu duk sun yi ritaya ma gashi nan yanzu sun ɗauko ƙur'anin har sun doshi kusan izu ashirin an yi ko ba a yi ba an yi ka tashi ka nema ba a makara wa neman addini ba a makara a addini ba a makara in shekaran ka ɗari ne a addini ba a makara wadda ya makara wadda bai fara ba wadda ya makara wadda bai fara ba ɗanka ya haddace alƙur'ani yarka ta haddace zo su koya maka me a ciki me a ciki ba komi Allah ya samu dace Allah ya ce inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira Allah sai ce wa annal ladina la yu'minuna bil akhirati lallai waɗanda ba su yi imani da lahira ba Allah ya tsare mu waɗanda suka kafirce ma Allah a atadna lahum azaban alima Allah ya ce mun tattalar musu mun tanadar musu da wani azaba ne radadi Allah ya tsare mu wanda suka yi imani ga sakamakon su Allah ya musu tanadin sakamako mai girma waɗanda suka kafirce ma Allah Allah ya yi musu tanadin azaba mai radadi saboda ka imaninka ka tsaya ka ba shi kula ka tsare imaninka duk abin da ka san zai watsa maka imaninka irin kafirci irin shirka ka nisanci shi duk abin da ka san zai tauye maka imaninka saƙon Allah kowane irin saƙon Allah yana tauye imani zina yana tauye imani shan giya yana tauye imani sata yana tauye imani duk abin da zai taɓa maka imani ka nisanci shi mafi girman abin da ذاك يريد بشيء على يورك لكم يورك أدب الله سبحانه وتعالى شيء إيمانك الله يسلم ذلك تفي الله يجي ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير Allah ya ce ɗan adam yakan zaƙalƙale ya yi addu'a na sharri du'a a hudun kai ai ka du'a ihe da kai yadda ya ce tsayawa ya yi addu'an alfairi wa kanar insano a jula Allah ya ce ɗan adam yana da gaggawa wa yadda insanu bi sharri du'a'ahu bil khairi Allah ya ce ɗan adam yakan tsaya ya roƙo sharri a wajen Allah a kansa ko a kan al'umma du'a abu bil khairi irin yadda yake roƙon Allah alkhairi wa kana al insanu ajula Allah ya dan adam yana da gaggawa idan abu yake warware shi kawai sai ya fesa addu'a a wata aya Allah ya ce walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra ijalahum al-qur'ani kenan in ana karatun wani wani kamar da ke ake Allah ya ce walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharrasti ijalahum bil inda Allah na gaugawan amsa addu'an sharri da mutane suke yi wa kansu irin yadda yake gaugawan amsa musu addu'o'insu na alkhairi qudiya ilaihim ajluhum Allah ki da ba kowa a kasan Allah ya san mutane wani idan ya tashi feso addu'a duk Najeriya zai fesa masa addu'a to in Allah zai karba an samu matsala wani gwamnatin zai kalla gaba ɗaya gwamnatin gaba ɗayanta ya sai Allah ya tsine mata to kaga wadda bai ya tsine gwamnati gaba ɗaya harkar ilimi ya shiga uku harkar kiwon lafiya ya shiga uku harkar noma da kiwo ya shiga uku duk wani abu da yake karkashin gwamnati ya shiga uku to in an amsa wannan addu'a za a zauna lafiya walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharratu ijalatun bil khair inda Allah na saurin amsa addu'ar sharrin mutane da suke yi wa kansu istijalahum bil khairi yadda yake gaugawan amsa musu addu'an alkhairi a ilaihim Allah ce da kuwa tsanansa ya ƙari. haka ne kowa ka san wani inda ba ba shi dama a ce shi yi addu'a a amsa shi ya roƙi Allah a kan ka zai addu'a haka ne wani kai ne matsalarsa kai ne baya su haka ne to amma sai a yi a yi Allah mai rahama mai jin kai sai kau da ke yana daga cikin abin da ya addabi al'umma miyagun addu'o'i ya mata yawa wani shi yana ganin in ya daga hannun Allah Allah ta tsire ma a zalimin nan shi ma ba akwai sauran canjin mai gidansa aljihunsa ya makale za ta tafi shi ko ba za ta tafi shi ba za ta tafi shi lokacin da yake addu'ar shi ma akwai sauran canjin da ya makale to Allah in yazo sai ya ware wani azzalimi banda wani haka ne haka ne eh haka ne annabi ya hana wannan tsinan tsinan annabi ya hana ce mu'mini baya haka karka tsine ma wani abu annabi ya ce ka dace da lokacin da ake amsa addu'a kai ma daga ƙarshe ka zo ka shiga halin kakani kai hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la tad'u ala anfusikum annabi ya ce kar ku dinga munanan addu'a makayukanku wa la tad'u ala auladikum annabi yace kar ku dinga munanan addu'a ma ƴaƴanku wa la tad'u ala khadamikum kar ku dinga munanan addu'a wa hadimanku yaran gidanku wa la tad'u ala amwalikum annabi yace kar ku dinga munanan addu'a ma dukiyarku annabi yace kar ku la tuwafiqu min Allah sa'atan yus'alu fiha afa don kar ku dace da lokacin da Allah yake amsa addu'a kuma a amsa ku shiga halin kakarin kai fa yastajibu lakum karshe kuma Allah ya zo amsa annabi ya ce la tad'u ku anfusikum kar ku yi munanan addu'a ma kan wala tad'u ala auladikum kar ku yi munanan addu'a ma ƴaƴanku wala ta da'u ala khadamikum kar ku dinga nuna nan addu'a wa hadimanku yaran gidanku wala ta da'o ala amwalikum annabi yace kar ku dinga nuna nan addu'a ma dukiyarku la tuwafiqu min allahi sa'a yus'alu fiha aqa kar ku zo ku dace ku yi addu'ar a lokacin da Allah ke amsa addu'a kuma ya amsa fa yastajibu lakum ya amsa addu'ar kuma ku zo ku shiga uku annabi ce ku dai musamman munanan addu'a a kan ɗaya da yawan yara da yawan yara sun lalace ne saboda addu'o'in su annabi sallallahu alaihi wa sallam yace, salatu da awati mustajibati akwai waɗansu addu'o'i guda uku annabi yace ce karɓaɓɓu ne sai yace la shakka fi hinna ba ku kwanto in an yi su Allah zai karba jama'a kuna ji salatu awatin mustajibatun annabi ce a mustajabatun annabi ya ce, akwai waɗansu addu'o'i guda uku karɓaɓɓu ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce la shakka fi hinna ba ku kwanto waɗannan addu'o'i karɓaɓɓu ne da'awatul mazlum addu'ar wadda aka zalunce shi duk wadda ka cuce shi in yama addu'a kar ka raba ɗayan biyu za ka kama ka kar ka raba ɗayan biyu addu'ar za ta kama ka wa wata musafir annabi yace da addu'ar matafiyi yanke annabi yace addu'ar karbiya ce wa wata walidi ala walidi da mummunar addu'ar da uba yayi wa waɗansa, a wata riwaya wa da'awatul walidi li waladihi da addu'ar alkhairi da mahaifi ya matsansa in na sharri ya mishi za ta karamu in na alkhairi ya mishi za ta karamu karka yadda kama ɗanka mummunar addu'a karka yadda kama wani mummunar addu'a karki yadda kima ƴarki ko ɗanki mummunar addu'a kasan uwa ce za ta kalli yarta ta ce mata yar iska ce bi a tsiyace za ki kare annabi ya ce kar ku yi don kar ku dace da lokacin da ake karɓar addu'a Allah ya yi jama'a mun fahimta kar ku dinga nuna nan addu'a na yan uwanku kar ku dinga nuna nan addu'a ma yan uwansu akwai lokacin da in aka dace da wannan lokacin Allah sai karbi addu'a kar ku dinga nuna nan addu'a idan aka dace da lokaci na karban addu'a sai ta karbi shikenan kuma ta watsa gidanka da kai wani wa matarsa zai tsinewa wa albarka haka ne Eh, wani ya dubi kasan gaba ɗaya ko jiya, duniya su ne mazu albarka haka ne wannan sai kana kallon social media wani ya kawai zai tashi a rai ya ji wani abu da ya ji kawai sai ya hau sai ya fara rubutu sai ya hau shafinsa ya fara rubutu ya faɗi abin da yake so ya rufe wayan sai koma ya cikin da bacci Allah yake waye da ul insanu bi sharri du'a'ahu bil khairi wa kana al insanu ajula dan adam yakan yi addu'a na sharri kamar yadda yakan yi addu'a na alkhairi me yasa Allah ya dan adam na da kikkiawa idan ya ga abin da yake so bai yiwu ba to sai fara addu'a kenan addu'ar alkhairi da fatan alkhairi su zama su ne abin da harshen ka ya saba da su ko mutuwa aka yi annabi ya ce kar ku dinga wayyo Allah kuna faɗin kalmomi munana domin mala'iku suna amin amin ma abin da kuke ku san me za ku faɗa فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون سنة آمين آمين أكن أبن دكتي فلا saboda haka duk musulmi ya zan yana da tsari ya san me ya kamata ya san me bai kamata ba jama'ar mutum ta kamar yadda muka nemi ta musamman akan musamman akan 'ya'ya. musamman akan ƴaƴa iyaye da yawa suna munanan addu'o'i ma 'ya'yansu kuma wani a kan abin da bai sa ka kara da wani za ka samu miji ya kawo masa da bai masa ba ta ce ita ba ta son shi sai ce sai tsine masa haka ne ko ba haka haka ne ba ka da haƙƙin kamar 'yarka auren dole a musulunci balle ka ce in ta ce ba ta so za ta tsine mata don me za ta tsine mata to suna nan da yawa akan hakan iyayen sun fi tsine musu haka ne ko wani wajen wa'azi ne baban zai tsine shi ka dina zuwa in ka sake zuwa zan tsine wata E eh, wannan tsinon ba abin da ba don ba a kan hakki ba ba a kan hakki ba duk addu'an da mahaifi ya yi a kan ɗansa in aka dace ɗan ya cutar da shi to za a iya fara shi amma ba addu'ar da ya mishi a kan zalunci ba addu'ar da ya mishi a kan zalunci ya kamata kowa ya zanne tarbiyya tarbiyya irin ta addini tarbiyya ta addini shine ka san iyalanka me hakkokinsu a kanka me hakkokinka a kansu don karka zo kana mu'amala da su da karfatarwa abinda ba ka ba kamar mai haka ne ko? abinda ka ne ka mallake shi abinda ba hakkinka ba ne ma ka mallake shi sai ya zan kana rayuwa da su da zalunci idan kai shugaba ne a ma'aikata ka san me hakkokinka ka san me hakkokin na ƙasa da kai don karka zo da abin da yake hakkinka yalla koyi da abin da ba hakkinka ba duka ka danne sai ka je ka gamu da Allah a wani yanayi da za ka yi nadara kuma kamar yadda mu karanta duk wadda ka zalunce shi in ya maka addu'a za ta bi ka <clears throat> da'awatul mazlum ba ta faduwa ƙasa banza addu'ar wadda aka zalunce shi ba ta faduwa ƙasa banza addu'ar wadda aka zalunce shi ba ta faduwar ka ba, to kaga kenan da ya faɗo da ya ɗauka eh shi wannan an zalunce shi shi kuma ya yi addu'a shi kenan duk kaga zubar gani haka ne san ko zan yi zalunci aka gano shi Allah ya sama shi a ƙara mishi ai akwai Eh, zai ce Allah ya kan ya samu waɗansu da yawa suna nan. Allah ya samu gashi jama'a mu kwana a nan mun shiga wannan tsarin da za mu kammala ta ba ma na da muje mun haka Allah ya muku albarka da su da hanakan lafin mu bi hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka a cikin ilayka amin